barka mu da sake haduwa a cikin shirin muna a faro daga tushe inda muke karatun littafin ahalari mun yi karatu uku shi wannan shine karatu na hudu ga wanda ke bibiya a kafar facebook a karatu bai samu ba kusan sati biyu kamar da muka bayani wannan karatu ne wanda asali ne ana muna yi a facebook live amma baya hana daga baya shiga gidajen rediyo ko talabijin ko kuma a tura shi ta kafafi na whatsapp ko telegram ko wani abu da ya gama da haka sati biyu mun samu karatu saboda uzura cewa ba a zauna ba to amma yanzu ga mun koma dawowa Allah ya sake dawowa da mu a dama kamar yadda muka wa mutane a kawali tun fara karatun nan muna fatan karatun ahalar ya kasance ranar ranakun litinin da talata idan dama ta samu da kuma wasu uzura suka gita ko na tafiya ko na wasu ayyuka da ba a samu yi ba sai a haƙura har lokacin da aka samu sai a je a daddaka duk cikin shirin da muke na afawo daga tushe na Allah ya fi dan wahala don haka radda muka samu yin karatu radda ba mu samu ba sai a maimaita watan tunda yana nan online sai a koma a saurari wanda aka yi jiya ko wanda aka yi satin da ya wuce domin dai a samu a daddaka wannan shi dalilin da yasa a karatun tauhidi na samu wani cikin ɗalibai na da zai kama min sai kasance cewa ko ina nan ko bari nan za a yi karatun tauhidi shi kuma karatun ahalari radda ni samu dama a yaran da ban samu dama ba a ɗagiya qur'ani ma ni samu mai kama min don haka ko ina nan ko ban nan ko da za a yi qur'ani ko ina nan ko ban nan ko da za a yi tauhidi shi kuma ahalari in samu ni ce kama min za a fashe sai ya kasance cewa na sa ai ko da yaushe ana yi don haka ba sai na shigo ba amma dai zan iya ka kokari na lokacin nake lokaci shigo lokacin da man da lokaci sai a diba na baya sai a daddaka na baya muna roƙo Allah ta barka ta ya karɓa gare mu ya ƙara muna ƙarfin gwiwa da kuma saurare sannan kuma ya karɓi ayyukan da muke yi ya samu yi muwafaka wannan shine shiri na hudu a karatun ahalari a shiri na uku mun tsaya game da alwala mun yi magana alwala da sun yi magana tsarki a shiri na uku mun fara magana tsarki muka zo magana alwala da farillanta da sunnoninta yanzu kuma shiri na hudu za mu tashi akan mustahabban alwala shi don shi nake cewa shi yi lurar da ba a yi ba sai ka daddaka na ba yana da muhimmanci har da cewa ake yi an yi farillan alwallah an tambaye ka guda nawa ne za ka iya faɗi farillan sunonin alwallah guda nawa ne duk mun yi su a karatu na ƙarshe in jisa ta same ka a waje ya za ka yi in ka ganta in ba ganta ba ta watsu ko ina ya za ka yi in ka yi shakka cewa wani najisa ta samu tufafina ko ba ta samu tufafina ba ya za ka yi duk mun karanta wannan idan wani abu ya same ka aka watsa maka ruwa ko wani abu ya taɓe ka kana shakka cewa wannan najisa ne ko ba najisa bane ya za ka yi duk mun karanta wannan kuma shi daɗin karatu yanzu irin wannan ya same ka wata wasu ruwa aka zuba ma a jiki kana shakkan najasa ne ko ba najasa bane suna sallah ko ba sa sallah ba ya bukatar sai ka buga ma wani malami ka tambaye shi inda kasuwar karatun mu da muka yi wanda ya wuce to kai ma malami ne anan ka san daidai wannan hukunci ka ce a mai halar ya ce man shakka fi isabatin najasati nadaha wa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala nadaha alayhi shikenan an wuce wuri idan najasa ta bayyana ga waje ya za a yi idan ta wawwatsu ya ne hukunci ya za a yi duk mun karanto alwala farillai guda nawa ne mun karanto sunnoni guda nawa ne mun karanto idan kana cikin alwala sai ka mance kurkuren baki da shakarwa ka fara wankin fuska ya za ka yi duk mun yi a karatun da ya wuce idan ka manci farilla sai da ka gama ya za ka yi idan ka manci sunna ya za ka yi idan ka manci har bayan ka yi sallah ka tuna cewa ah, a da ka yi alwala ashe baka wanke fuska ba ya za ka yi idan kukurar baki da shakar ruwa ne fa sai da ka gama sallah ka tuna ya za ka yi duk mun karantun satin da ya wuce karatun ahalari ahalari babban karamin littafi ne a hajjami amma babba ne ta gefe abin da ya kunsa na san wanda ya taba kaddamar suwa yana son yi masters akan a kalmomin da a cikin halayi na jimlolin da a cikin halayi na ka'idodi ka'idodi ne na ilimi ya ciki kowace ka'ida ɗaya tana ɗaukar abubuwa da yawa a ta tafsirinta a ta bayaninta don haka ina fatan mutane za su biyo mu kuma su saurara kuma su biyo mu da littafi kuma bayan mun yi karatu kuma su daddaka ina akwai abin da ya shige musu kuma sai su tambaya za ka yanzu mun yi karatun farila alwala da sunonin alwala za mu tashi wa fada'iluhu mustahabban alwala kaga farillai su suka fi karfi in ka bar farilla baka da alwala in ka zo ka bar wanke fuska baka da alwala sannan sunna ita ke bi ma farilla da karfi musahabi shi kuma ko da gangan ka bari ma ba matsala ko da gangan ka bari ba matsala shi farilla cikin farillan alwala ko da mantuwa ka bari ba alwallanka ka zo ka yi alwala baka wanke kafa baka tashi ka tafi ko ka yi sallah ma sai a ce sai ka maimaita sallah farilla ne ta bata faduwa da gangan ne ka manta ne ba ruwan kowa alwala ba ruwan malamai alwala ta faci amma an ce sunna game da makaranta abu ne wanda yake da karfi in ka bar shi da gangan cewa baka da alwala amma kai manta idan ka manta ka yi to babu matsala misali kukuran baki da shakar ruwa ko ka yi alwala da gangan ka ki kukuran baki ka shakar ruwa ba alwallanka domin ka saba mako yawa annabi sallallahu alaihi wasallam alwala amma da ka manci kukuran baki da shakar ruwa kafin kai sallah azhar sai da ka gama sallah azhar sai ka tuna a zo da kai alwala baka kukuran baki ka shakar ruwa ba ce ka kukuran baki ka shakar ruwa domin sallar la'asar wancan da kai ya tafi amma shi mustahabbi ko da gangan kabari akwai alwalarka shi mustahabbi bai kai girma shine fawailuhu mustahabbai awala ga kuma da farillai muna da sunnoni sannan muna da mustahabbai su za mu karanta yau mun karanta farillai alwala guda bakwai mun karanta sunnoni alwala guda takwas yau kuma za mu tashi mustahabban alwala mala ya ce wa abin abinda an mustahabban alwala A tasmiyatu yin bismillah kafin ka fara alwala ka ce bismillah sannan ka fara alwala ba sai an kawo farce fuska ake cewa bismillah ba wajen wanke hannu tun fara ake cewa bismillah ka yin bismillah wajen alwala mustahabbi ne Wasu siwaku da yin aswaki ya kasance kana da aswaki sai ya kasance ka yi wajen alwala shi ma suna mustahabbi ne a badan alwala ido alal ghaslatil ula abinda ya kara daga wanki na farko in ka ɗebo ruwa kana alwala musu za a wanke ɗaya ɗaya ko a wanke biyu biyu ko a wanke uku uku in ka zo ka wanke hannu ɗaya to na biyu mustahabbi ne na uku mustahabbi in ka zo ka wajen fuska in ka wanke ɗaya in dai wankin ya shafi ko ina kai kasance cewa ka bar wani gefe zuwa kunnin ka bai wanku ba ce a karatun da ya wuce na fuska mun yi magana menene fuska wajen farila alwala wankin fuska daga inda gashi yake fitowa zuwa haɓa daga kunne zuwa kunne idan wanki na farko ka wanke ko'ina to wannan shine farilla na biyu biyun kai mustahabbi ne shi mana ya ce wa za'idu alal ghaslatil ula da ƙari daga wanki ɗaya shi ma mustahabbi ne amma lokacin ka wanke ɗaya bai isa ba ka koma wankewa sannan ya iya to har yanzu wanki ɗaya ne duk da ba za ka yi da uku ba amma dai har yanzu hukuncin wanki ɗaya ne domin wani waje ruwan bai same shi ba sai da ka yi wanki na biyu ko na uku na biyu na uku kenan na hudu wa za'idu ala gasil sula fil wajhi wal yadaini ga fuska da hannuwa kamar yadda ba da misali hannuwa hannuwa ka zo bayan ka wanke fuska abinda kin ga hannuwa wankin hannuwa na bayan wankin fuska bayan ka wanke fuska ƙari ga wanki ko kuma bayan ka wanke hannu ƙari ga wanki a shi ma mustahabbi ne ya ci bi muƙaddamin rasi da farawa daga gaban kai in ka shafa kai mun ce shafan kai tafiya farilla ne komawa sunna ne yanzu shafan kai in za ka shafi kai ka shafi kai ka tafi wanda za ka yi ka tafi farilla ne in za ka dawo da shi sunna ne don mun karanto su ciki to me mustahabbi ciki ka fara tafiyar wata wajen wanke kai sai ka fara daga baya sai ka yi gaba in kai haka ka ban haddi. a saboda ka fara yin sunna kafin ka yi farilla da haka in ka zo wanke kai sai ka fara daga farko sai ka tafi sannan sai ka dawo sai ka dawo da shi malam yace wa tartibu sunani da jeranta sunnonin alwallahi da aka faɗe su ka fara wanke hannu kafin ka kukurar baki da shaƙa ruwa kai kasance ka fara da shaƙa ruwa da kukura sannan ka zo ka wanke hannu watan ko da haka kai akwai alwalanka amma dai mustahabbi ne kasance sai da ka fara sunna wanke hannu sannan ka yi sunna kokore baki da shakar ruwa sannan ka wuce da sauransu shine jerawa tsakanin sunnonin alwalla. wa qillatul ma'i 'ala al da karanta ruwa akan gaba watan rashin bannan ruwa kawai sai ya kasance ka debo kai ta zubawa ruwa duka lalata buta ɗaya cikakka ko lita ɗaya ko waye wajen alwala wanda ke annabi sallallahu alaihi kasance yana alwala da mudu ko abin da bai kai mudu ba eh, yana alwala da shi don haka ɓannan ruwa kai ta zubar da ruwa wannan shi ma eh, rashin yin haka mustahabbi ne wata taqdimul yumna alal yusra da fara wanke damu sannan hagu inda adda dama da hagu misali wajen wanke hannu da wajen wanke kafa in ka zo ka fara wanke hannun dama sannan ka wanke hannun hagu ka fara wanke kafan dama sannan ka wanke kafan hagu shi ma mustahabbi ne sai malam ya ce wa yajibu takhlilu asabi'il ne, yana wajaba a tsatsefe farutan hannu in ka zo wanke wankewa don ka san ba kawai yi ba ka wanke aka sai ka sa ruwa nan nan shi wajibi yana wajaba ka tsatsefe su aka sai ka tsatsefe wata sai ka amina tsatsefewa shine sai ka sa farcin ka tsakanin inda farutta suka haɗu ka tsatsefe na hannu sai ce wa takhlilu asa wa yajibu takhlilu al yadaini wa yustahabbu fi ar rijlaini amma ga farutan kafa mustahabbi ne kuma da wannan karamin farce ake sawa tsakanin kusafe da ke tsakanin farutta tsakanin farta sai a sai a tsatsefe shi shi kan na kafa yace mustahabbi ne na hannu kuma wajibi ne wa mana yace wa yajibu takhlilul lihiyati khafifati fil wudu'i yana wajaba a tsatsefe gemanya da adda khafifa wadda bata da bata da girma bata da kauye gemanya da bata da yawa yana yana wajaba a tsatsefe ta in gemun ka bai da yawa to sai ka sa duka wanke ka tsatsefe ka tabbata ruwa sun kai sai ce dunal kasifati banda wadda take da yawa watan eh, manya da bata da yawa dole ne a tsatsefe ta bayan ce yi yawa to ba a cewa sai ka kai ruwa can ka tabbata sun kai ga fata ba dole ba bane wa yajibu takhliluha fil gusli. amma yana ba wajen wanka ko da gemanyar ka tana da yawa dole sai ka tsatsefe ta walau kanat kasifatan ko da ta kasance mai yawa ce don haka gemu shi idan bai da yawa to dole ne sai ka tabbata ruwa sun kai ga fata idan gemu yana da yawa to akwai wahala cewa sai ruwa sun kai ga fata amma yanzu wanka shi wannan ko yana da yawa dole sai ruwa sun kai dole sai ruwa sun kai ga fata wayannan sune mustahabban alwala don haka zamu yi gaba fasali na gaba shi kuma abubuwan da ke kai alwala yanzu mun ji farilan alwala mun ji sunnonin alwala mun ji mustahabban alwala don ka yanzu kayi alwala ka gama kayi farillanta kayi sunnoninta kayi musabanta sai mu dawo abubuwan da suke karya ta kuma in kayi alwala bi za a yi a ce kai alwala ta ta karya ta zan sake zan sake alwala mala yace faslun fasali nawaqidul wudu'i abubuwan da ke karya alwala nawaqidul wudu'i ahdathun wa asbab abubuwan da ke karya alwala hadasi ne da sababi me hadasi hadasi ne abin da ke fitowa ta gaba da baya ta wajen fitsari ko ta wajen kashi wanda abubuwan da ke fitowa nan zai ce mahadasi sababi kuma shine abin da shi kan shi ba matsala ba ne, amma yana iya jawo wa'annan abubuwan da ke fitowa ta baya ko ta gaba su fito ba sani ba Za ka mu kiyaye yanzu abubuwan da ke kare alwala akwai hadasi hadasi shine abin da ke fitowa wajen fitsari da wajen bayan gari Za mu zo mu faɗe su abubuwa guda biyar ne bancin su to akwai sababi kuma sababi shine abinda in ya auku in wani abin ya fito ba za ka sani ba Za ka sababi ne ba shi kanshi don shi kanshi aka ce alwallah ta kare ba saboda abinda yake iya haifar suwa, za zamu zo mu je su duka malam sai ce fal ahdathu abinda hadasi abin da ke fitowa ta gaba da baya wajen fitsari da wajen tashi Albaulu, da farkon su bauli yana fitowa nan za ka bauli wanda da fitsari alwallar shi ta kare Walga iku da bayan gari wanda ya bayan gari shi ma alwallar shi ta kare wa asbabul ahdasi da sabubba eh, eh, tsaye wa rihu da iska wanda ya iska ya yi tusa ta fito bai alwallar shi ta kare wal maziyu da maziyi wanda maziyi ya fito ma alwallar shi ta kare wal wadiyu da wadiyi wanda wadiyi ya fito ma alwallar shi ta kare zai zo yi mana bayani mai maziyi mun kacin zai magana menene wadiyi Zaka yanzu waɗannan abubuwan guda biyar su suke fitowa su karya su karya alwala wanda suke fitowa gaba da baya na farko bauli na biyu bayan gari na uku rihi iska ya fito maka ta baya na hudu mazi na biyar waji in wa'in suka fito maka zan zo in bayanin mazi da waji don mai littafin ya bayanin mazi wayannan guda biyar in suka fito maka a tsaye daga cikin mafita guda biyu ka ta kare wal asbabu sabubba kuma na farko su annau mustaqilu bacci mai nauyi bacci mai nauyi kaga bacci in kai bacci mai nauyi zaka yi iska baka sanya iska ya iso ya hito ma ba zaka sai ce alwallaka ta kare ko shi annabi sallallahu alaihi haka yin ilmin ta yace yace ido sune makullin dubura duk wanda yayi bacci to Allah ta kare da in ka yi bacci za ka iska zai tuma ka sani ba za ka kana bacci za ka shi bacci sababi ne ba don shi kan shi ba saboda a ai da ma shi abin da ke kan ayala akwai rihi rihi ya fito ma mutum to in kana bacci ya rihi ya tuma ma ka san rihi ya fito maka ba don ka tun da haka ne to bacci ma an kai shi alwala ta kai ayi ah, don haka na farkon su a naumus na bacci mai nauyi na shi baccin da bai da nauyi kamar kana jira wajen sallah kai gyangyaɗi rihi bai to ma kana ji an yi magana an ce liman ya taso kai sauri ka tashi ya an ce wani ana hira ma kan ji ana hira ma kan ji abin da suka faɗi amma kana gyangyaɗi wannan wannan baccin bai kai ma alwala saboda ba nan mustaqilo bane ba bacci mai nauyi bane amma mai nauyi wanda baka sani ka fara min shari ma kana yi wani ma yana ban shari ta sai kana min shari ce shi bai min shari ba to kaga in yi iska ya to zai ce shi bai iska ba kuma ya tattaba kowa da wani malami tayyib wal igma'u da suma in ka suma wanda ya suma zai iska bai san ya iska ba suma kamar bacci ne wanda ya suma fitsari ma zai fito mai bai san fitsari ya fito mai ba za ka shi ma alwallaci ta kari da mutum ya suma an ba shi wani labari sai ya suma sai ya faɗo ba ya ga ya yi alwallah zai yi sallah azhar zai sallah la'asar zai sallah magariba zai sallah asuba ko wace sallah ya gama kawai sai ka wani labari shoke sai ya suma ko ya ga wani abu ya tashi hankali sai ya suma ko wani rashin lafiya ke ta taso ko asma ce ko wani abu sai su ma bai san da yake ba in ya farfado ta ce sai ka sake alwala wallar ka ta kare saboda su ma kamar bacci ne lokacin da ka suma zai iska ya fito ma baka sani ba ba za ka iya ganewa ba abinda su ma shi dama ka ya tafi su ma kanin mutuwa sai azaka mutu kamar yadda bacci shi ma kanin mutuwa sai azaka mutu ayi abu kana bacci baka sani ba ayi abu ka suma baka sani ba za haka iska zai iya fito maka bayan ka ka suma baka sani ba don haka shi ma yana kare alwala wasukuru da maye maye ko ya saka maye a dai halas ne ko na haram ne za ku ga su ma shi ka su maka baka san da kace ba shi kuma maye kila wani ya sha wani abu da ke sa shi maye kamar giya kamar totalin kamar wani abu da ke sa maye ko kuma kawai wani abu aka shaka ma ko asibiti ne aka baka wani magani da yake sa ka maye kira da ka shiga maye baka san abin da kake ciki ba shi ma ya kare alwallata ta kare wal jununu da hauka shi ma mahaukaci ba zai bai da hankalin gane cewa ga abin da ya fito mai ko bin cewa mai za mu mutu ya yi alwala sai hauka ta kama shi sai ya farfado sai a ce to hauka da ta kama ka dole sai ka yi dole sai ka sake alwala a wallaka ta kare wal qublatu da sumbuntan mace mutum da ya yi alwala sai sumbunci mace ya yi kis shine qubla to shi ma alwala ta kare kamar yadda ke gaya muku wannan haka yake a malikiya kuma zamanin karanta wannan a malikiya in kuka ji wata an tambayi na yi fatawa da sabanin haka cewa annabi sun ya kasance yana sumbunta na Aisha ya fita wannan fatawa ce daban dama ba za ka karanta ahlari domin ka yi fatawa ba ni ma wannan na fara sani kafin in tafi in san wancan zaka yanzu a faro daga tushe ne muke gina ne ake tubali ne muke yi in mutum yana alifon ba'un bai yiwa a ce mai yanzu a kai shi suratul baqara suratul baqara gaskiya ce amma ba ya ce kamata ya kai ba yanzu alifin ba'un yake amma daga alifin ba'un zai ce wata ran zai kai suratul baqara in kuma bai kai ta ba to inda karatu ne tsaya ya tsaya ne haka nan ma na cikin abin da ke karya wala akwai qubla haka yake a mazhaban malikiya daidai ne a mazhaban malikiya haka yake in ka ji wani malami yayi fatawa an tambaye shi yayi fatawa da abin da ya saba mu wannan to fatawa ce shi kai yayi fatawa don haka yana da wani ilimi da ya karo don haka amma dai a mazhaban malikiya kasancewa cikin abin da ke karya wala akwai qubla akwai sumbuntan mace walamsul mar'ati da shafan mace amma da sharadi in da lazzata in yayi niyyar jin dadi aw ha ko ya ji dadi mutum ne bayan ya gama alwala sai yana son ya ji dadi sai ta mata tai sai ya shafe mata tai ko ya rungume mata tai ko wata mata da ba ta shi ba yana son ya ji dadi sai bai ma ji dadin ba ya ji yaron wata mata ta buge mai hannu bai ji daɗi ba bai yi ba mai ahalar ya ce ta kai domin ya yi niyyar ya ji daɗi an waje da ko kuma ya ji daɗin ba da niyyar jin daɗin yake ba ya gama alwala yana sun ya gida ya gama ta na kuka sai ya rungume ta yana lallashin ta domin ta daina kuka sai ya ji daɗin lallashin ta da yake ya ji wannan daɗin wannan daɗin da ji ya kare mai alwala ka ba taɓa mace da ke kare alwala ba amma misali in ya fito zai je zai je masallaci ya yi alwala yana buɗe gida ne wata mata za ta shigo su kai karo shi bai niyya ba sannan bai ji daɗi ba karo aka yi har jikinta kan takila ya kusa fashe mai kai ko kuma wani abu haka bai ji daɗi ba bai niyyar jin daɗi ba kai alwallar shi mace ce ya taɓa ta ya fita zai je waje sai mata shi ta bashi wani abu ya je ya karɓa sai hannu ne ya taɓa hannunta shi bai yi niyya ba sannan kuma bai ji daɗi ba kawai ya karɓa alwallar tana nan akwai ta za ka taɓa mace da ke kai alwala inda malikiya sai ɗayan biyu ne ko dai mutum ya taba da yana da niyya ji daɗi yana so ya ji daɗi ya taba to ko bai ji daɗi ba alwalar shi ta kare ko kuma ba da niyya ya ji daɗi yake ba amma daɗin ya samu don kaga idan yana da niyya ji daɗi kuma ya ji daɗin kaga min babu aula ya haɗa sharuɗa guda biyu ya haɗa yana jin daɗi kuma jin daɗin ya samu to amma in bai da niyyar jin daɗi kuma bai ji daɗin ba to babu matsala akwai alwallashi ayi wa masu zakari da taba a mutum ya taba zakari ne gaba gare shi batsinil kaffi da cikin tafin hannu au bi batsinil asabi'i ko da cikin farutta ko da nan tafin hannu ko da cikin farutta da inda mutum ya taba gaba gare shi inda a alwala ta kare in ya taba daga nan kenan ba haka ba ne? kuma in ya taba ta wajen wando ba matsala na sai ya taba mubashara ya taba daga hannun shi sai a zakarin shi ya taba kuma da ciki cikin tafin cikin cikin farutta ko cikin tafin hannu duk inda ya taba alwallar shi ta kare da ka wa'annan su ne abubuwan da ke kare alwalla kuma da mai mai ya saba sai kawo mana wasu matsaloli kuma da suka shafi haka Ya ce wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu duk wanda ya shakka hadasi ya fito mai da menene da menene hadasi yanzu kuma su kallon mu ku nike tambaya da menene menene hadasi mun ce hadasi abubuwa guda biyar ne ko fitsari ko bayan gari ko rihi ko maziyi ko wadi wayannan abubuwan guda biyar shi ma lace duk wanda ya shakka na yi daga cikin su alwallata ta takari haka yake inda malikiya ta wani sauran mazhabobi guda uku yanzu ba fiqhul muqarran muke ba ta tilla muke mutane da wasu mazhabobi suka ce da hujjojinsu ba a faru daga tushe muke zaka a malikiya duk wanda yayi yi sai ce a ina da alwala ko ban da alwala shin eh, zuna yi fitsari ko ban yi fitsari ba akwai alwalashi. shi duk mutumin da ya yi a babu alwalashi, shi ta kare duk mutumin da ya ce na yi bayan gari ko ban yi bayan ba ya yi shakka Alwalashi shi ta kare duk mutumin da ya ce muzi ya fito min ko bai fito min ba in kun tuna a babin a karatunmu na arba'un hadis mun yi hadisi da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka cike sai da faɗi saɓanin haka ya ce wanda ya yayi alwalla yi shakku ta kare ko bata kare ba bata kare ba wannan aka yake a sauran mazhabobi guda uku don kakka ce aini ne na faɗi a can eh na faɗi a can a can ina karatun hadisi ne yanzu kuma muna karatun ahlari ne amma kan mazhaban malikiya za ka kan mazhaban malikiya duk wanda ya alwalla sai ya shakka cewa na yi fitsari ko na yi bayan gari ko na yi rihi ko na yi maziyi ko na yi wadi to babu alwallar shi alwallar shi ta kare saka wanda ka gaya maimaita alwala akan yayi shakku babu matsala wanda ka gaya sai to haka mai ahlar yace duk wanda yayi alwala kuma haka ce a mazhabin malikiya duk wanda yayi alwala sai yayi shakku akwai alwala ta ko na kai alwala alwala ta kare ko bata kare ba wata nayi iska ko nayi fitsari ko nayi bayan gari ko nayi mazi ko wadi to alwallar shi ta kare wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan sai in mai waswasi ne fala shay alaihi babu komai gare shi jiya a filin fatawa na garkuwa FM na ansa irin wannan a mutanen da ke da waswasi kun ga da mai ahlar yace in mai waswasi ne babu komai gare shi abinda babban maganin waswasi shine hitabatun shi waswasi wanda ke da ciwon waswasi yace shin na yi raka uku ne ko raka hudu ne shin na karanta Fatiha a sallata ko ban karanta Fatiha ba sujuda juni ko guda na yi a da ni arwala fitsari ya fito min sai in ji kamar fitsari ya ta min da fito min fitsari ba babu wani magani na asibiti ko na gargajiya da aka ba mutum ya sha yi maganin shi wasu wasu mutum bai zuwa asibiti sai a ce a huta mai wani tablet wani wani wani magani ya sha da safe ya sha da rana ya sha da yamma psychology ne ilmin nafsu ne kawai babban maganin shi na farko shine karyata wasu wasu ya zo ma na shi mai halaye ya kawo manan idan kana da ciwon waswasi kai alwala shi ka ce a ah, shi na fi tsari ko bai fi tsari ba mai halar yace akwai alwala ka bata kare ba ku biyu ne ɗaya kai kai kana da damuwar waswasi kullum waswasi kai ko baka yi ba ɗayan shi kuma bai da sai kuka yi alwala tare ɗazu sai yanzu sai ce shi ni alwala ta ta kare ko bata kare ba shi bai da ciwon waswasi ta ce alwala ta ta kare amma kai kana da ciwon waswasi ta ce taka bata kare ba watan duk ana karɓar a karfafe ka irin wannan shi yake sa wasu wasun ya tafi don haka waswasi babban magani ne shine ka karyata akwai mutumin da ke shiga Tola ke yi awa biyu yana yana tsarkin fitsari akwai wanda yin ban labarai ka awa biyu yake yana fitsari ɗaya yi sai ya yi awa biyu yana tsarki yana ganin fitsari tsarkin yi ko bai yi ba bayan yi tsarki sai ce amma ruwan da yi tsarki sun tabe shi sai ya shafe ce da je shafewa ruwan sun kai can sun shafe ce. Wala in ya yi fitsari sai ya yi wanka kawai kuma wankan ma ya kyami cewa to ruwan nan da ya wanke su ko ba a ai su zo ko mai wanke taba mai kafa in ya taba kafa sai ya sun balso sun samu jikin shi duk dai ya yi ta wasu wasi to mai ala ce kai duk wanda ya yayi alwala yi shakkar ta kare ko bata kare ba hadasi ya to mai ta kare amma mai wasu wasi shi ban da shi domin mai na ana son a koya maka cewa wasu wasin karya ta shedan kake don shi in ka shiga masallaci ka yi sallah kana cikin sallah in ciwon wasu wasi gare ka sai shi ɗaya maka kamar iska ya fito ma suka ce aka ke duk sa'un farko kowa bai iska ba sahu da biyu ga sahu da uku ni karera ga karera ne sai ka buge shi kawai ka ci gaba da sallaka shi ɗan ne kawai kai son ya fata maka rai minti biyu ake ana an shiga mutum har ya fitsari ya tsaki ya fito minti biyu da kayi minti biyu fito tsakin ka yayi in shi dan ya ce maka ai bai yi ba sai karya ƙarya kake ku shiga minti biyu ga yana yawa ni don don kare na ni sai ka shi shine maganin wasu wasu amma in zai ce bai yi ba ka koma bai yi ba ka koma a kila alwala ta ta kare ka je ka yi wata ka zo ka shiga zai ce ta koma karewa sai ka fita amma abinda an magani ka kyale shi kuma duk inda mallamai ka kyale shi yayi ko da aka ta to ka in kyale shi yanzu kuma kila rihin ya fito min ko kila albarka ta kare sai malamin su sallaka ta yi a ban fahimta addinin da suka yi don haka ina maimaita wannan domin akwai masu wasu wasi da yawa cikin al'umma kuma suna yawan tambaya mutum ya yi alwala ɗaya ya yi biyu ya yi uku ya yi hudu sai ya yi alwala har sau da yana cina cewa ta ko sai ce ah kamar ba bai wanke hannu ba bai ya dawo farko ta yi kamar duk inda ka wuce ka wanke shi shine hukunci yanzu an gama wanke hannu in kana ciwon wasu wasu nan ka gama wankin fuska hannu aka wankewa ka wanke hannu ka kwakwalo ka shafa kunne kana wanke kafa ta shi ɗaya ce maka kila baka wanke hannu ba kace karya kaka tsaya diba kace karya kake sai ka ci gaba ai kowa ga wancan yana yi bisa shi bai dawo farko ba kawai shine magani yana tuma mai ta wannan kamar yaro amma shine daidai cewa wai aigawa ne yayi ni dai ka reda duk irin wannan renawan ne in ba shi ɗaya rina ka bayo shi zai zo ya iske sahu biyar cikin masallaci yanzu ya ce maka alwalarka ta kare yanzu in an jima ya ya kuma ce maka alwalarka ta kare ya tsallaku sahu biyar yanzu ya same ka inda ana ganin ne da bugu ya kamata ka buge shi ka ce kai wala duk kowa kai ɗaya gani ga duk sauran galiman nan nisa bai ce a ta ta kare ba sai kai to shi ne maganin wasu wasu don ni za ka shiga toilet kai tsarki fiye da minti daya bayan kowa shiga minti daya ke tsarki an gama fitsari ko minti daya ba a yi ana tsarki an gama tsarki an fito kashe daya tsaye da kai awa daya kana yi ka ce ba za ka tsaya ba in ka fito kai sallaka sallaka ta yi ka in kana jira sai ka sai ka tabbata ya yi baka tabbatawa kawai haka ake don shi mai alar ya ce haka sai mai alar ya ce waya jibu alaihi gaslu zakari kullihi yana waje ba mutum ya wanke zakari ne dukkani ne minal mazi idan mazi ya fito mai idan mazi ya fito ma mutum to dole sai ya wanke zakari ne gaba daya baya wanke baya wanke gaba kawai ya wanke gaba wajen kaciya ba wajen kaciya ya ke wanke duk gaba daya zakari ake wanke in mazi ya fito uh, sai ce wala ya gicil al'unsayeni baya wanke al'unsayeni ɗin shi baya wanke ‘yan gwailon shi unsayeni ɗin shi ba dole ba ne sai ya wanke su idan mazi ya fito mai sai ce wal mazi mai yake ce mazi huwal ma'ul khariju shine wasu ruwa da suke fitowa inda shahawati sugura wajen shawa karama bitafkirin na tunane au nazarin ko kallo au gairi ko wani ne daga abinda an shi ne wani abu da yake fito ma mutum bayan yi tunanin shawa ko ya yi kallon da bai dace ba wani na kallon wani hoto a waya ya gani ya burge shi a zakari ne ya miƙe ya ji wani abu ya fito mai wani shakke min maziyi ba yi bari su mutane suna samun confusion tsakanin maziyi da mani sai ce ina kallon abu sai wani abu ya fito min wanka zan yi ko ba wanka zan yi ba a baka wanka shawa ta kallo in kana kallon abu ko kuma ta tunani kana tunanin wani abu sai wani abu ya fito man shi ake min mazi kuma fiwa kaɗan kaɗan yake fitowa kuma yana iya sai ka gama ma suka ga ya fito maka kana iya baka jin lokacin da yake fito maka kawai sai ka gan shi mani shi ana jin lokacin da yake fitowa ko sai an sa hannu ko kuma sai an taba gaba gare ka ya taba wani abu ko sai jima'i ko kuma sai mafalki kamar yadda zai zo shi ma ya mana bayani kamar mazi yana da bambanci da Maniyi mani shine ke fita ga wanda ya yi jima'i ko wanda ya yi masturbation shine istimna wanda ya sa hannu ne gaba gare shi ya yi wannan abin da haramun ya sa hannu ne ya fidda shawa ce ko ya rike wani abu ya yi da shi ba dole sai hannu ba wanda shakce mamman ya yi wanda ya fito wanka ake yi ko wanda ya yi mafalki sai a ga wanda mutum ya jike bayan ya yi mafalki shi ma wanka ake yi wanda shakce mamman maniyi shi ke fita inda babbar shawa ko jima'i ko mutum ya sa hannu ya yi masturbation ya yi istimna'i ya yi al'adar siriya ko mutum ko ya ya wani abu ya rike haka ko matata ko filo ne ko wani abu ne ko katifa ne har wani abu ya fito mai ko cikin mafalki wannan sharce mamani mazifa fa wani shi ke kare alwala shi wannan ba sai kayi wanka ba shi mazi da zamu faɗi wancan wannan muka faɗi yanzu sai kayi wanka wannan kuma maziyi shine wajen tunani kai tunanin wata mata da ta ko kaga ta wuce kyanta ya burge ka ko kana kallo a waya kaga wajen hoto da ya san maka da hankali sai ka ji wani abu ya fito ma shi mafi yawa kaɗan yake fitowa kaɗan kaɗan yake fitowa to shi wannan dole sai alwala ta kare ta amma ta sake alwala amma kuma baya wajen ta wanka shi ne malam ya ce wal maziyu alma'ul khariju inda hawa abinda ya ce maziyu shine ruwan da ke fitowa wajen shawa a subura karama watan wata ce shawa karama bi kirin da tunani au nazarin ko kallo au gairihi ko wani shi Ya ce faslun fasli wala ya hillu gairi ghairi ba ya halatta ga wanda bai da alwala ya mu ji abinda wanda bai da alwala baya yi as-salatu ya halatta yi sallah baka da alwala an tar da sallah kawai ka ce ka shiga ba ya halatta in baka da alwala baka sallah ta farilla ko ta nafila wala tawafu kuma ya halatta ya tsawafin ɗakin Allah Ina je maka baka da alwala baka cewa ka yi tsawafin ɗakin Allah in kana so ka yi tsawafin ɗakin Allah sai ka yi alwala na kaga wanda ke alwala wanda ke cikin sallah alwala ta kare ya fice yayi wanda ke cikin tsawafi alwala ta kare ya fice yayi wala masu nuskatil qur'ani hakanan baya halatta mutum ya taba nuskar alqur'ani alqur'ani kammalalle cikakke in baka da alwala baka tabawa haka yake inda mazhaban malikiya a qur'anul azim qur'ani mai girma wala jildiha haka nan ko fatar ta baka tabawa fatar qur'ani ko ta sama baka tabawa la biyadihi ko da hannu ne wala bi udin ko da sanda baka tabawa inda qur'ani ne ko gafakka jildihi wasu malamai na fasara gafakka inda ake sa qur'ani jikar da ake sa qur'ani Naka baka taba qur'ani baka taba jikka ta in baka da alwala wa labi yadihi ba ya tabawa da hannu ne wa labi udi ba ya tabawa da sanda wani hauyi ko abin da ya kama da sanda duk abin da za ka wa ba ya yi sai ka ce ai ba da hannu ka wa, don ka taba da sanda ko ka taba da wani abu haka ne ka taba da wani abu yau wutar lantarki kana sa in ka sa hannunka ba transformer ka sa karfe ba ka yi ba ka taba labi yadihi wa labi udi shi ma mai transformer ka ya ce ba bai halaye ɗaya ba shi ma mai transformer ya ce ba ka taba transformer labi ya yi wa labi udi in ka sanda a cikin transformer shokin zai kama ka ai ba da hannu ka taba ba ko a mitan nefa ko a wayan nefa sau da haka hannu ashe a sanda da ake kaiwa tana yin daidai da hannu ko wani abu da yake taɓawa illal juz'a minha sai wani juz'i na qur'ani kamar wani juz'in amma ko yusabbihu ko a haƙafi ko wala tujadilu duk wannan irin ka kace izo 20 ne izo goma ne izo biyar ne izo biyu ne duk ana yi amma shi ma waye minha almutaallima fihi ga mai koyo gare shi dalibi ne a makaranta tana cikin karatun Qur'ani sai a walaka takkari ba matsala zaka ce ci gaba saboda ai juzayin amma ne yare ne aji an ba su ko manya ne ana karatun juzayin amma kuma yanzu karatun da muke na faru daga tushe wanda ake gobe ne ko gobe laraba ake yi gobe laraba ake yi da alhamis don haka kana biyar karatun mu na faru daga tushe na qur'ani kawai ka iya juzin amma har yanzu ina tsammanin suratul ah, suratul qul ya ayyuhal kafirun qul ayyuhal kafirun aka tsaya Ni ka tsammanin gobe za a tashi ah, ina tsayina kalkauta tun sai kasance kana tafiya da juzin amma kake dibawa kana cikin sai ka tattari ka ci gaba mu matsala saboda mai koyo kake yanzu kana koyo in ka ce ka tashi ba za a jira ka ba za a ci gaba da tafiya program ka za ka ɓace wurin da kake mu gaba cikin makaranta kuke ta islamiyya ana karanta mu kana da juz'in amma sai alwala ta takkare ba sai ka je ka saki alwala ba sai ka ci gaba in ka tafi za a karatu zai kuce ma shine mallam yace ga mai koyon koyon karatu wala masu lauhil ƙor'ani ba a taba allon da adda qur'ani mai girma ala gairu wudu in ba da alwalla. illa li muta'allimin fihi sai mai koyon karatu au muallimin ko mai koyarwa shi mallami da ɗalibi ai musu rangwame saboda me saboda idza baqa al-amru tasa'a haka gaida take shi mai koyo da mallami yace duk alwala ta karya tashi ayo za su bata lokaci da yawa wanda yake malami yanzu yana koyar da yare yana koyar da wannan yana koyar da wannan yana koyar da wannan yana rika allon wannan sai a ce aulati ta kare zai tashi je a nemo ruwa ayi alwala an yi wani minti biyar an yi wani minti bakwai cikin lokacin makaranta ya tafi an jima Allah ta kare ya tashi ya tafi shi ma dalibi haka to ba zai daddaka karatun ba kama inda ba dalibi ba ne ko ba malami ba ne mai koyarwa ko mai koyo to wani alwala sai in bai da alwala bai taɓa allon da yake da ƙur'ani yusahihu yusahihu mai malami da ke koyar da ke gyara maɗalibai ne karatu wasabiyu fi masil ƙur'ani kal kabiri dan karamin yaro wajen taba Alƙur'ani kamar babba ne yadda baya halatta babba ya taba alkur'ani babu alwala ba cewa yaro dan karami ne ya taba bai da alwala to in ka ce banda alwala yaron nan da Allah zo ka dauke min qur'anin nan kuma ba karatu yake da shi ba kawai mal yaron nan zo ka dauke min qur'anin nan to sai ya yace wal ismu ala munawilihi lahu zunubi yana ga wanda ya mika mai zunubi yana ga wanda ya mika mai in ka ce ma yaron duku qur'anin nan ce je ka aje nan ko kuma yaro nan bai da alwala sai ka dauki Qur'ani ka bashi ka ce ya aji dama yaro karin ba rubuta mai zunubi amma kai za a rubuta mai zunubi babba ko kashe mutum ka sa yaro yayi in ka sa babba ya kashe mutum to da kai da shi duk ake kamawa ai muku hukunci amma yaro karami da bai balaga ba ka sa ya kashe mutum to kai aka kamawa shine wal ismu alamu nawilahu lihilahu wani na cikin manyan manyan ka'idodi da a cikin ahalar wanda yake babban karatu ne wal ismu ala munawilihi lahu ba ga ɗaukar qur'ani ba dai duk hukuncin duniya wal ismu ala munawilihi lahu ya haɗa yaro in akwai yaro karami duk wanda ya sa yaro in mutum ya dinga doko yara kanana yana ba su kwaya suna sha in an kama yaran za a kai su rehabilitation center inda za a gyara su shi kuma za a mai hukuncin kwaya saboda ya ba saboda wal ismu ala munawilihi lahu wanda ya kashe yaro wanda ya sa yaro ya sata in mutu ya sa yaro ya sata shi za a isa hukuncin sata ba yaron ba haka ta ke, wal ismu ala munawilihi lahu zunubi yana ga wanda ya ba yaron dukkan qur'anin ko ya shi wani abu sai mala ya rufe da wani babban abu mai girma ya ce man salla bi ghayril wudu'i amidan duk wanda ya salla ba da alwala ba da gangan fa huwa kafirun ya zama kafiri wal iyazu billahi Allah ya muna tsari da gangan kawai baka da alwala katar da sallah wasu malamai sun ce abin da yake nufin ka halasta ka ce ai ba dole ba bace alwallah ba dole ba ce. domin ka ce Allah ka karyata Allah da ya ce ya wallazi na amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ka Allah sai ce sai an yi haka ai sallah sai ka ce ba sai an yi haka ba to ka karyata Ka ka samu matsala dole ka kafirta zaka ba a alwala babu ba a sallah babu alwala da gangan wanda ya gama sallah assalamu alaikum ya tuno da alwala ko sai da karka da ya tuno da alwala sai ya kuma yi alwala babu bai da laifi man cewa yayi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah baya kama mu idan mun mance ko mun yi kuskure amma da gangan kawai kowa yayi alwala kace kai za ka tashi baka da alwala kai sallah ne Allah ya ci kaka sai zaka ka mata su ji tsoron Allah da ke zuwa gidan buki tana da tana da haila sai kuwa ta shi sallah ita mata shi ta yi sallah ɗaya ya ce kacirci ne irin wannan da aka mu ji tsoron Allah mu daina bai mu koma da sauyi mu fassara mun yi mun yi bayani yanzu ba da bayani ba fassara ɗaya za mu yi sai mu tashi malaci wa fada'iluhu musaban arwalla na farko a ta cewa bismillahi wasiwaku da yin aswaki wa za'idu alal ghaslatil ula da abin da ya karu akan wanki na farko fil wajhi wal yadaini ga fuska da hannuwa guda biyu wata huska da hannuwa da yake nuna hannuwa bayan an wanke huska hannuwa da ake wankewa zuwa ga wuyan hannu gwiwa hannu sai mala yace wal bidayatu bi muqaddami ra'si da farawa da farko gaban kai shi ma mustahabbi ne wa tarkibu sunani da jera sunnoni ne yanzu sai ka kuka baki sai ka wanke hannu ka baki ka shaka ruwa wa qillatul ma'i fil udwi da rashin bannan ruwa arantar ruwa a gaba wa taqdimul yumna ala al-yusra da gabatar da fara wanke damu sannan ka wanke hagu sai mala yace wa yajibu takhlilu asabi'il yadaini ka san su farutta hannu yana wajaba a a tsatsefe su zaka farutta hannu dole sai an tsatsefe su wa yustahabbu fi asabi'ir rijlaini amma mustahabbi ne a tsatsefe na kafa ويجب تخليل اللحية تخليل اللحية الخفيفة yana wajaba tsatsefi gemu wanda baya da yawa gemu wanda baya da yawa gemun kabe da yawa dole sai ka tsatsefe shi ruwa sun kai ga fata fil wudu'i ga alwala dunal kasifati banda mai yawa wayajibu takhliluha fil gusli, yana wajaba a tsatsefe gemanya a cikin wanka walau kan kasifatun ku ta kasance mai yawa mai duhu wanda tayi yi duhu dole sai an wanki sai an tsatsefe ta sai ce faslun fasali nawaqidul wudu'i abubuwan da kai alwala hadafin hadasi ne wa asbabun da sabubba mun ce hadasi shi abin da ke fita ta bayan fita gaba ko baya ga zai fasara ne zai ce fal ahdathu ga ka abu da kai alwala kashi biyu ne hadasi da sababi hadasi da sababi me ke ce ma hadasi sai ce fal ahdathu abin da ce ma ahdathu guda biyar ne na farkon su albaulu. yin fitsari yana kare alwalla wal ga'iqu yin bayan gari yana kare alwalla wal rihu yin iska yana kare alwalla wal maziyu fitan maziyi yana kare alwalla mun faɗi menene maziyi abin da ke fita wajen shawa karaba wal wadi wadi da mun faɗi wadi mun faɗi mani mun faɗi maziyi wadi shine abin da ke fita daga an gama fitsari in mu ce gama fitsari wasu malamin sun ce bai fito mutum sai ya kai shekara 40 yake fara fito zai yi fito ma wasu ba su kai 40 ba ya an same shi ko wani abu ya nuna haka da haka mutu ya gama fitsari sai wani abu ya fito da yake gani ya eh, wani abu ya fito wanda ba fitsarin ba shi ake ce ma wadi wal wadi wadi da kai zaka ko ba dole sai an gama fitsari ba zaka irin wannan abin da ya fito maka ya fito maka ya yamne haka bayan gama alwala kawai ka ji ya fito maka ba shawa kai ba shi wadi ba shawa ke fit da shi ba mazi shawa ke fit da shi mani shawa ke fit da shi mani babbar shawa mazi babbar karamar shawa wadi ba shawa ke ba ko ka ji ya fito maka in wanda ke fitowa bayan gama wala to wannan shi bayan gama fitsari shi ma wannan yana kare alwala aka biyar muka faɗi wal asbabu sabubba annawmu satailu bacci mai nauyi sabazi ne na kai alwalla, domin kai bacci zaka yi rihi baka san kai ba wal ijma'u da suma in ka suma zaka iya fitsari zaka iya rihi zaka iya mani zaka iya waji duk ya fito maka baka sani ba wasu ko da maye ka sha abin maye ko wani abu ya bugar da kai kayi maye shi ma ta kari. wal jinunu da hauka tana kari alwala. wal qublatu da sumbuntan mace wal amsul mar'ati da shafan mace in da lazzata in wanda ya shafi macin yayi niyyar jin dadi aw wajada ha ko ya ji dadin saka wanda ya shafi mata da niyyar ji dadi ko bai ji dadi ba alwalla ta kari. wanda ya shafi mata ba da niyyar ji daɗi ba ji daɗi a lalata ta kari. don haka shafan mace da niyyar jin daɗi ko kuma ya samu jin daɗi amma in mutum ya shafi mace ba da niyyar jin daɗi ba kaura suka yi bai san tana zuwa ba a kofar gida ne zai fita za ta shigo suka yi kaura har ma kila zafi ya jiya kuma bai ji zafi ba shi bai ji daɗi ba kuma bai yi niyya ba wannan akwai akwai alwallashi ko ya ji an san wani abu ga matar shi hannun shi ya taɓa hannunta ko wani abu kamar haka sai ce ah, wa masu zakari da taɓa zakari mutum ya taɓa gaba gare shi Liba libaɗinil kafi da cikin tafin hannu au bi al-asabi ko cikin cikin tafin cikin tafin farutta cikin farutta ko fi adasin wanda ya shakka cewa yayi fitsari ko yayi yayi bayan gari ko yayi iska ko yayi maziyi ko yayi waji ya shakka ɗaya daga cikin wa'annan hadasin wajaba alayhi alwudu alwallata wajaba gare shi illa an ya yakuna muwaswisan sai mai ciwon waswasi ne fala shay'a alaihi shi wannan babu komai gare shi waya ji wa alaihi gasulun zakari kulli yana wajaba mutum wanke zakari ne dukkanin shi minal mazi idan mazi ya fito mai kakai mazi ya fito mai ba wajen kaciya kawai kanke wa duk zakarin zai wanke wala ya gasulun unsa ya ne amma baya wajaba ya wanke yan mazantaka ne wata mazi wanke unsa ya ne din shi wal maziyu da ake cewa maziyu huwa al ma'ul khariju inda shahawati sughra shine ruwan da ke fita inda shawa ɗan ƙarama kamar me ya ce bitafkirin ko bitafakkurin kamar tunani wanda ya tunanin eh, ga yana wani abu wanda ya tunanin wata mata da take burge shi ko mata ta ce ko wata mata ko ya ganta au nazarin ko kallo ko na waya ne ko na ga fili ne au gairihi ko wani abin da ya haka mabi ya fito wani abu ya fito mai shakci mun mabi ya gama da abubuwan da ke kare alwala sai ce fasulun fasali wala ya illu li ghayril mutawabbi baya halatta ga wanda bai da alwala yanzu ga mun abubuwan da baya halatta wanda bai da alwala yayi salatun baya sallah ta farilla ko ta nafila ko ta jana'iza ko ta salatu tazihi ko wace irin sallah baya yi wala tawafun haka baya dawafin ɗakin Allah wala masu nuskatul qur'ani aka bai taba nusa alqur'ani bai taba littafin qur'ani cikakke al'azimi mai girma wala jildiha haka ga fakkan shi jikkan da ake sa qur'ani ma bai taba a ce wannan jikkan akwai qur'ani sai baka da Allah ba zaka taba ba wala la bi yadihi baya tabawa da hannun shi wala bi udin baya tabawa da sanda wala huyi ko abin da ya kama da sanda illa aljuz'a minha sai dai juz'i na qur'ani al-muta'allima fihi ko lil muta'allimi fihi game koyon karatu gare shi ɗalibi kan ma matsala ɗauki na juz'in amma juz'in sabbihu wani juz'i na qur'ani ya je makaranta ko babu al'walla. sai ce wala masalau il qur'ani azim haka baya halatta ga wanda bai da alwala ya taɓa allon Alƙur'ani mai girma alagayin gairi ibace ba ce bai da alwala illa li muta'allimin sai ɗalibi mai koyo fihi ciki ne au mu'allimin ko kuma mallami mai koyowa yusahihu da yake gyara shi ya ce allon na ayi kuskure kaza wajen rubuta wannan aya bayan gyara ko kuma karanta nan dai ba daidai kake karanta ba ga yadda ake karanta wannan yana halatta wasabiyu fi masil qur'ani karamin yaro game da shafar qur'ani kalkabiri kamar babba yake zaka da babba baya halatta ya taba haka karami baya halatta ya taba wal ismu zunubi laifi ala munawilihi lahu ala munawilihi munawilihi ba munawilihi ba shekara da shekaru da ta karanta wa munawilihi wal ismu ala munawilihi lahu zunubi yana ga wanda ya mika mishi abin yanda mika mishi qur'ani wa man salla bi ghairi wudu'i amidan duk wanda ya salla ba da walla ba da gangan fa huwa kafirun kafiri ne wal iyad billahi Allah ya nuna tsari anan zamu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin mu tambayoyi ka tuwa min tambayoyi ko ka tu akwai tambayoyi in ah, akwai su ba ne in gani kila mu an tambaya dai ko biyu akwai lokaci wannan yake cewa assalamu alaikum malam ko ya halatta mutum yayi mu'amala friendship da matan aure a facebook duba da wannan hadisin da ke magana akan mace ajnabiya kawai wakatunmu da ya wuce kenan a wannan dalilal ajnabiyyati wa talazu mu'amala wace mu'amala mu'amala ta kasu kashi kashi mu'amala ta saye da sayarwa mata aure ce ta sa tana sayar da atamfa yana halatta ka saye nawa atamfa dubu kaza sai a sayarwa amma mata aure kawai ku yi salam wa salam <laughs> ba wai salam ba ya halatta ya kike ya kan ga ba wannan ba ya halatta a yi tsaye kuma maimuna muhammad take cewa allah ya kara wa malam nisan kwana mai albarka abin tambaya akan annamimanci ne shin malam idan mutum yana da irin wannan ɗabi'an sai kuma ya ji ba kyau sai ya tuba ya daina shin Allah zai karbi tubansa da zakumul khairan insha Allah guman taba taballahu alaihi duk wanda ya tuba Allah zai karbi tuban shi haka in mutum ya jiya ya tuba ana fata ana kyautar to Allah ya karbi tuban shi wannan bashar abdullahi mai taro yake ce assalamu alaikum ina wani malam fata alkhairi tambaya ta ita ce ina neman ƙarin bayani akan bambancin girman kai da jiji da kai sako daga bashar abdullahi karamar hukumar daura a jihar katsina girman kai shine rashin karɓar gaskiya da ganin kafin mutane sharci ma alkebu al'ujubu mamakar da kai shine mamakin ganin kanka kafi kowa ganin kanka kafi kowa yanzu ganin cewa ko musu aka yi naka ra'ayi ya fi komai ya fi na kowa a wannan ai bai sani ba ni da aka za ni da na san kaza ni da kaza kaza wannan shine haramun wannan yace akramakallahu ina bukatan bayani akan amfani da ruwan kwata ko ruwan da baya gudana wurin aikin gini wurin aikin gini yana halatta ruwan kwata ko ruwan da baya gudana ai ba na jasa ba ne. ai mi mai halar ya ce wa man hushai shay'un shakka fi najasatihi sai ce falanar ba alaihi ruwan kwata me kwata kwata da Hausa ba na jasa ba ne. me najasa shi shine fitsari shine bayan gari shine maziyi wannan sa ce mana fitsari bayan gari mazi jinin haila amma kwata menene ruwan wanke wanki ne ya taru sai ya baki shi ke gomawa ruwan tsarki ne mutum ya fitsari ya zuba ruwa da yawa ya yi tsarki ruwa da yawa sun tafi dama wannan ba nisa ba ne don ruwan tsarkin suka same ka ai ba za ka wanke tufafinka wajen shi mun ce mai nisa yana kuskure ruwa ne waje ne ake alwala ruwa na wuce wajen ake wankin tufafi ruwa suna wuce sai su taru su yi baki idan ruwan wankin tufafi ya same ka ko tufafi an wanke shi yana ɗigan ruwa ruwan suka ɗinge ka ba matsala gare ka in ya daɗe a wuri sai koma kwatani da kwatani ba jisa ba ne in za a yi amfani da shi wajen ah, gini ba laifi ba ne amma sha ne ba a baka shawaran ka sha ko wani abu ko ruwan da aka kwanci ba a alwala da shi domin annabi ya hana a yi alwala da ruwan da yake kwanci assalamu alaikum aka makala Allah ya saka da alkhairi lukman lawal idan mutum yana fitsari sai yake tunanin fitsarin ya fallata a tufafinsa yaya zai yi tunane babu matsala amma in yana tabba tabbacin tunanin ya fitsarin ya wai sai ya yi abin nan in kuma tunani kacce daban kawai tunani yake babu matsala amma shakka cewa najisa ta same shi ko bai same shi ba na baha sai ya fi za ka siya samu shakka ko tabbas in tabbas ya ga wuri ya wanke in najisa ta watsu tabbas sai ya wanke tufafin duka in ya yi shakka ne ta samu ko samu sai ya yi sai ya yayyafi wannan baban yusura a gidan taru yake cewa ya shek Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya ƙara lafiya tambaya ta ita ce ni nake ba da sallah sai na tuna akwai najasa a jikina to ya zan yi Allah ya saka da alkhairi shek yadda za ka yi shi ne idan abin da an najasa ɗin yana fitowa sai ka cire shi sai ka cire hullarka ita ce kake tsammanin tana da najasa rigar ka ce inda kai ɗaya sai ka ce amma yanzu kana ba mutane sallah <laughs> an ga kana ce riga ya samu matsala <laughs> kawai sai ka jawo wani kawai ba da sallah ka je ka canza kawai yanzu inda kai kaɗai ne cikin ɗakin ka kake sallar nafila sai ka cinu wanda duniya da najasa sai mu ce kai sauyi ka cire shi sai ka walwale ka cire to amma yanzu ka cikin masallaci ya gaga ba zai yi ba kawai dole sallar ka kawai ta ɓaci ko ta ɓaci don Allah ko ta ɓaci don siyasa kawai dole don mutuncin ka ga jama'a ayyub wannan yake cewa Ismaila Isuhu mace yake cewa assalamu alaikum tambaya ya hukuncin wallar da mutum ya shafi al'aurashi. shi ke nan yau mun yi karatun hukuncin wallar da mutum ya shafi al'aurashi mai alar ya ce ta kare Allah ya saka da gida aljanna amin Muhammad Awul yake cewa assalamu alaikum ya shaykh jazakallahu khairan please bambanci ban fahimci bambancin ma'anar fassara na Shikai wal khizlani ba shika'i tabewa khizlani yardewa dukkanin su da abin da ke cewa kana ruwa eh kawai <laughs> ta batan ba kawai shi ake rufi kawai shika'i ka tabe bikita bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun wanda muka yi cikin alai shine shikai tabewa wanda kawai baka da kawai kai baka samu komai ba a rayuwar duniya ko shaqiyun wa sa'idi shine shi shine shika'i khizlani an yarde ka don shi mun karanta shi mace arba'un hadisi al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahdu wa la yakhzuluhu ka zo nema abu baka samu ba shine an yarbe ka saka duniya abinda ka zo nema aljanna baka samu ba shine min alamati shiqa'i wal khizlani shiqa'i tabewa khizlani yarbewa wannan yake cewa yusho arabai cewa Allah ya saka da alkhairi malam ina da tambaya kuma irin butar da aka yi wanka da ita sau da yawa idan an kaɗi ruwa da ita domin yin alwala yanayin ruwan na canzawa ta ƙamshinsu ya halatta yin alwala da su Allah ya saka da aljanna ya halatta ba ruwan ba ne butan ne ke ƙamshin saboda sabulu da waye da ke taɓa ta akwai ramuwan da ba su fita nan take ƙamshinsu yana tsayawa babu matsala abubakar sadiq yari yake cewa assalamu alaikum malam ina hukuncin maniyi idan ya taɓa wuri ta ba mu karatun wannan ba idan ya taɓa wuri maniyi wankewa ake wancewa ake naɗan najasa ne ba najasa ba ne wani akwai saɓanin malamai amma dai ya tabbata a hadisin sahih musulun na na aisha tana wanke tufafin annabi sun sallan ina ya taɓa maniyi ka maniyi ya taɓa jiki ana wankewa ana kai karewa zaka najasa ne ba najasa ba ne wannan saɓanin malamai ne uh, wannan Fatima Usman suke cewa salamu alaikum to babu salamu alaikum sai dai assalamu alaikum ko salamun alaikum ta ce idan kana cikin alwala ka gane akwai inda bai samu ruwa ba daga cikin farilla alwala yaya za ka gyara alwallar kana wanke fuska sai ka ga akwai da bai sai ka wanke da shi shi ce maluma shi kenan magana ta ƙare sai ka wanke da shi mun ka ce in kan manci gaba in kaza ne duk mun karanto in ta farilla ce sai ka dawo daga ita wannan gaba ka wanke abin da an baya in sunna ce kun ba sai ka dawo ba sai ka gama sai ka yi ta kadai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah